To masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Rahotanni daga jihar Borno sun tabbatar da cewa an mayar da tubabbin 'yan Boko Haram 6,900 cikin al'umma bayan ɗaukar dogon lokaci ana yi musu bitar zaman lafiya. Hakan ta sa ake fatan tunaninsu ya canza sun kuma rungumi zaman lafiyan. A baya dai waɗannan mutane abin tsoro ne, lura da yadda suka kashe mutane suka ƙona dukiyoyinsu a waɗansu wuraren kuma suka sace mutanen tare da dukiyoyin nasu. Anya ba a samun masu tuwon zuru a cikinsu kuwa? Wannan akwai a cikin jama'a so za su tuba da Allah so akwai munafurci ma hakan akwai a cikin jama'a wannan dole zai faru. yanzu su waɗanda suka tuban suna so mutane su amince da su? Shirin Najeriya a yau na tafi da tattaunawa ta musamman da tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma masanan tsaro a biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin da jin tabakin wani ɗan sa kai da ke aiki tare da tubabbin 'ya'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Eh, salamu alaikum. Na alaikum salam. Ni dai ne, ina ɗaya daga cikin memba ɗan filin da cikin maiduguri hmm. ya fi maiduguri na dai da suka tuba suka zo muna aiki tare da su suna kai mu su nuna mana sansanin sun da da na yanzu duka mana aiki su je su nuna mana inda akwai bindigogi mu je mu kashe mu dawo mu samu abin da suka faɗa kuma mu sufo mu dawo tare da su hmm. eh, haka muke yanzu haka da nake maka magana muna banki junction mun fito daga daji haddasu. yanzu haka za mu haɗu hanya za mu tafi bama daga nan in taho duguri ma mun mm. fito mu a daji To a kai kenan waɗannan da aka aka sake sakowa su shigo cikin al'umma babu wani abu da ya zo ranka? Eh to gaskiya ni abin da ya zo raina na ga dai kawai abin ya zo karshe ne. Allah riga ya kawo sa Saboda wasu su daga cikinsu da dama idan za su fito za su fito da makamai su zo su kawo gwamnati su kawo mana mu baya sa'an nan kuma za su kai mu inda ake da ajiye da makamai a ciki idan muka je kuma ana nasara ana samu wani wani kuma sai a yi fada sai mun yaƙi sosai sannan mu kashe su kuma sannan mu samu makamin mu ɗauko mu taho kullum muna tare da su haka an ce kana tare da waɗansu irin waɗannan da suka tuba ɗin za ka iya bani wani a cikinsu mai magana eh. Simon, Simon, Baba! To zan so ka bani eh, wani daga ciki. Eh aka ce kai ma kana daga cikin waɗanda da kuka zama daga cikin mayakan Boko Haram amma yanzu ka bari ka shiga cikin masu kare mutane ma. Haka ne. To a mutane suna ganin kamar suna jin tsoro an ce eh. an sake wasu sun ƙara tuba an sake barin sun shigo cikin gari. Kai a matsayinka na eh. ɗaya daga cikin wanda suka taɓa tuba me za ka faɗa wa mutane? Eh, oh, oh, sorry sa. Hmm. Hankali mu a kwance kowa mutanen gari su kwantar da hankalinsu kenan ba damuwa. Eh, eh, su kwantar da hankalinsu ba damuwa. Kun tuba har ga Allah. Eh, mun tuba har ga Allah. Zuciya mu daya mun tuba. Na'am. muna aiki da muna aiki da tare sojoji yanzu haka. Na'am. Ah, an ce kai kana daga cikin 'yan Boko Haram wanda suka tuba ko? Eh. To ka san akwai waɗanda aka sake fitowa da su an ce su ma sun tuba. To amma kuma mutanen eh. gari sun ce suna jin tsoro. Me za ka faɗa wa mutane eh. saboda hankalinsu ya kwanta? Su kwantar da su ba ba ba da ba ko komai Ba komai zuciya mu da mun tuba Allah. To akwai wani agoza wanda aka samu labarin cewa ya zo ya ce ya tuba har an yarda da shi an fara abubuwa da shi. sai kuma kawai wata rana ana tafiya ya sauka ya gudu ya koma daji kuma ya ci gaba da kashe mutane me za ka ce dangane da wannan wannan akwai a cikin jama'a so za su tuba da Allah so akwai munafurci ma haka ne akwai a cikin jama'a wannan dole zai faru tattaunawar mu kenan tare da wani sojan sa kai da kuma waɗansu tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram an taɓa samun labarin wani ɗan Boko Haram da ya bayyana tubansa sai dai bayan amince da shi har aure an bashi sai labari ya sha bamban. Na tattauna da wani da abin ya faru a yankin su ga abin da ya faɗa mana. Eh kasan tun da sun zo aka yi aka karɓe su da sunan sun tuba aka aka akwai wani abin da ake cewa operation safe corridor. Hmm. Wannan aka karɓe su za a zo a waya a canja musu tunanin ake cewa ko me? Eh. Su dawo dai yauwa to idan aka yi sai a dawo da su based on local government da kake. Hmm. To mu namu da suka dawo sun fi shekara ma kuma ana kan kawo su kusan ba a yin wata ma wasu ba su fito ba. To sai tunda sun san yadda jejin yake su ne a ciki sai ana tafiya da su da 'yan banga wanda aka fi sani da civilian JTF da kuma sojoji. On daily basis ana tafiya operation da su. To har an zo an amince musu saboda su idan suka je jejin ma suna fitowa da yan wansu da basu tuba ba da karfin tsiyayen sun ki su fito da gawokin su kashe su wani lokaci kuma su dawo da su da rai da makamai hmm. to kaga sai ana ganin shi abin kamar da gaskiya ne to akwai wani babban komandan sun da ya zo an yadda da shi haka har aure aka yi mishi saboda dalilai na tsaro ba zan faɗi wanda ya mishi ba amma babban mutum da ya mishi auren to daga nan sai aka ba shi gida yana zama shi kama LMG ake ba shi bindiga ba AK47 ba idan za a fita kuma ka san ana fita kowane wayewan gari sai an fita don za a je a yi clearing hanya a yi scanning na hanya ko akwai bomb ko babu kafin a sake motocin kasuwa su fita wayanda za su tafi Adamawa da wayanda za su tafi Borno to wannan kullum ana yi ana tafiya haka rana ɗaya kawai sai za mu yi shiga jeji da bindiga LMG a hannun shi da gurneti shi kadai tun da ya shiga din nan eh tun da ya shiga ya koma jejin nan har irana mai kamanta yau sai da ya kashe mutum ɗaya a gona 21 ciki har da jami'in nan sanda da yake aiki a goza. Mutane suna ganin shi kenan iya gane cewa shi ne. Yana kiran waya ma. Yana kiran waya a gaisa da iyalai da yan uwa. Ya kira waya ai mahaifiyar shi da ina magana da kai dinnan tana cikin camp yanzu a goza Wata ta haife shi. So ba sa ba wai yin abu bane sananne ne yana kiran waya ma har ya ce da wane da wane da wane da wane sai dai kar su je gona dan zai kashe su. Wato kenan bai tuba ba ko kuma ya yi tuban muzuru ne? Tuban muzuru ne. To yanzu da aka eh, yanzu da aka wayi gari cewa an ƙara fito da wasu dubu shida ɗari tara yaya kuke ji a ranku da cewa an ce sun tuba an canza musu tunani kuma har za su shigo su gaba da mu'amala da ku a cikin gari. A wannan tunanin kam sai dai wanda bai da hankali ni ban taɓa idan ɗan boko haram ya tuba ba Dan ko ko ko su ma yanzu a gari dan matsala kaɗan ta haɗa su da mutane sai su nemi za su shake mace sai za su kashe ko yaro haka saboda su suna ganin kisa ba komai bane. Wato duk da tunani da ake cewa an canza musu kenan ko sun fito ɗin babu wani abu da ke sauyawa. Ba wani abu da yake soyawa. Su ma dai kawai suna fitowa ne saboda suna ganin cewa idan sun zo nan ɗin a so nawa ne suna zuwa su koma ɗin ai an jima. Nawa suka dawo ɗaruruwa sun dawo ɗaruruwa sun koma a cikin da sun dawo ma za ka samu za ka wayi gari wata rana babu wasu sun koma ruwa su ba wani sabon abu bane kuma ka san a wannan abun a rai kai ka ga wane ya kashe maka dan uwanka mahaifinka ko kaninka ko yarka ko wani abu to kana ganin shi dinnan ka san cewa wannan ba a ba yadda za a yi dai kawai don gwamnati da in kai magana za a ce abin amma kuma na ciki na ciki ne. Hmm. Ina gaskiyar magana. Tattaunawar mu kenan da wani ɗan garin Goza kan tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta kamar facebook.com slash da kuma ta twitter.com slash Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta ɗan tashoshin FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. To madalla. A farkon shirin kun ji muryoyin waɗansu tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da wani sojan sa kai, kun kuma ji tattaunawarmu da wani ɗan garin Goza da labarin yadda ta kaya tsakanin su da tubabban ɗan Boko Haramun. Abokin aikinmu daga Maiduguri a jihar Borno, Hamisu Kabir Matazu, ya tuntuɓi hukumomin tsaron jihar ga rahoton da ya haɗa mana. Mun yi bakin ƙoƙarinmu na ganin cewa mun tuntuɓi sojoji na Operation haɗin kai domin su ba mu ba'asin su dangane da zargin da ake yi na cewa wasu daga cikin tubabbin 'yan boko haram suna komawa daji amma abin ya ci tira. Abokin aikinmu daga Maiduguri a jihar Borno Hamisu Kabir Matazu. Mun ji ta bakin wani masanin tsaro ya mana bayanin yadda yake kallon gwama tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram a cikin mayakan sa kai da kuma zamansu a cikin gari. Eh, sunana Kumar Salihu ta Mahmud, a daraktan tsaro na kungiyar jinjina ma Najeriya wato Salute Najeriya Initiative. Gaskiya ba ma goyon bayan sulhu da 'yan ta'adda na Maiduguri saboda sun kashe mutane sun mayar da mata ba su da maza yara ba su da iyaye don hakan irin yin hakan ba zai sa a zo a dakatar da wani abu taɗanci ba duk da cewa za su ce a umar ya duwa ya yi ma 'yan Niger Delta amma an ka duba akidan militant ah, na 'yan ta'adda na Niger Delta saboda yadda kamfanonin mai ke aka abubuwa ba tare da fifita a wuraren su ba da sauran abubuwan don haka mu mun san da cewa ma tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El ya taba adawa da irin wannan wanda ya kashe mutane ya abubuwa shi ma shari'a ya dawo abin nan ba mu san irin matashi ke kawo zargin cewa ana cewa su a gwamnati su ma suna da hannu a cikin wa'insu harkokin harkar 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda. eh kowane a kowane kasa irin an ka kama mutane lokacin yaki akan amfani da a samu labaran sirri don gano inda sauran suke ba abu ba ne mai matsala amma abinda mu ba so shine a zo a ce wai za a zo a ce wai an ba su ayyuka ko wasu wawa ya kamata a kame su a sa su kurkuku kuma a hukunta su saboda su riga sun kashe wa'insu mutane kuma sun tada an kula a al'umma to mafita shine a zo a tabbatar da cewa an karfafa jami'an tsaro an fifita laikai asiri saboda mai sojojin kasa da na sama da na ruwa da 'yan sanda an horar da su ya za a ce 'yan ta'adda sun yi karhin jami'an tsaro don haka fifita duk makami da abubuwan da ya kamata a ba jami'an tsaro sun san yadda za su yi shine kawai shawara na. Comrade Salihu ɗan tata Mahmud kenan masani kuma mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. To yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin in haɗa ku da Jamilu Adamu domin sauraron wasu daga cikin kanin labaran jaridar Aminiya ta yau Juma'a. To labarin labarinmu mun yi ne akan hanyar Kano zuwa Maiduguri bayan shekara goma sha bakwai da fara aikin yanzu aikin dai har yanzu ba a kammala ba kuma wana jawo asarar rayuka kamfanin danta ta ansawo da ke aikin daga kano zuwa shuwarin ya an ce ya shafi wata goma sha biyar baya komai a wurin sannan rashin tsaro ya sa an bai da wata makarantar firamare sansanin soji a jihar katsina wanda ya sa yaran suka daina zuwa makaranta sai kuma rayuwa da gwagwarmayar likitan likitoci emeritus farfesa umar shehu wato mun yi ta'aziyya kan rayuwarsa sai karɓar makaman siyasa yadda wasu ma'aikatan gwamnatin zamfara suka yi saki na dafi akwai tubabbin 'yan daba da suka koma 'yan sandan sa kai a kano akwai naɗa jalal arabi shugaban hukumar hajji ta ƙasa akwai kasafta naira tiriliyan 26 a shekarar 2024 da gwamnatin tinubu ta yi kuma abin da ya sa na fice daga zauren majalisar dattawa in ji sanata indume waɗannan suna daga cikin labarinmu na wannan mako. to a ɓangaren shafin ƙasashen waje mai jirar amina ta kunsa. to ƙasashen waje wanda tije ne kashe wani yaro ɗan shekara shida a amurka saboda zargin cewa shi musulmi ne wato wato rikicin hamas ya shafi amerika kenan hmm. sai kuma soke ganawar shugaban amurka da shugabannin laraba da saboda bayan harin asibitin gaza wani asibitin kiristoci da ke gaza da kuma yawar zuwa zagaye na biyu a zaben liberia waɗannan su ne labaran da muka duba a wannan mako so a dandalin nishaɗi fa a dandalin nishaɗi mun tattauna ne da wani ɗan fim mai suna md anas inda ya bayani kan da suka koma yin fina-finai a shafin youtube to bangaren kasashen waje mai jirgin ta kunsa al'ajabi ne al'ajabi to al'ajabi kuma wani kare ne ya farfado da ubangidansa bayan dogon suma to ya zo yana ta lallashe lashe jikinsa da sauransu sai kuma waɗansu da suka sace sandar sarauta da hular sarki a fada sai kuma matashin da ya kashe mahaifiyarsa akan ta hana shi abinci. sai shafin wasanni? Shafin wasanni kuma dalilin da Ronaldo ya zace kowane ɗan ƙwallo samun kuɗi a bana yanzu ya zarce hala da imfafe zira kwallo a raga amma kuma duk da haka ana ganin messi ne zai lashe balin da o tuma sauraro karshen shirin najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku da izinin allah a wani shirin a nan gaba yanzu a madadin abokiyar aiki na nana khadija ibrahim da kuma hamisu kabir matazu da kuma jamila adamu muhammad Awwal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.